ci gaba da ta'azzaran wannan al'amari na kai hare-hare da kashe jama'a ba kakkautawa da 'yan bindigar ke yi musamman kama daga yankunan birnin gwari da ke jihar kaduna zuwa jihar katsina da masu sassan yankin arewacin najeriya kai har ma wasu sassan kasar baki daya ya sanya shugaban kasar baiwa sojojin wannan umarni inda ya ce duk inda aka ga 'yan bindigar da ke ta'annati ga rayuwar jama'a to a kawar da su kawai bisa umarni na harbe su a Ghana wadda ya yi da su a jihar Katsina. Wannan shine mataki na baya-bayan nan da shugaban Najeriya ya ɗauka a ƙoƙarin da ya daɗe yana ikirarin cewa yana yi domin shawo kan wannan matsala. Ɗaukan wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta yi ya zo daidai da lokacin da ake zargin sojojin da wuce iyaka ba ga fararen hula ba har ma ga abokan aikin su wato 'yan sanda. ko da yake wannan matsala ta kai wa kowa a wuya da ke zama tamkar wutar daji da ke ƙara ruwa kullum amma shin wannan na iya zama fita domin shawo kan matsalar malam kabiru adamu masanin harkokin tsaro ne da ke cibiyar bikon a abuja na mai bayyana cewa mun daɗe muna ikirarin cewa amfani da sojoji a irin waɗannan matsaloli na cikin gida kusan kuskure ne irin waɗannan matsaloli suna buƙatar hanyoyi na daban tunda matsala ce ta cikin gida in ka diba a baya bayan nan yunkurin da gwamnatin jihar zamfara ta yi kowa ya ga tasirin irin yunkurin yunkuri ne wanda ya hada da tattaunawa ya hada da kuma karfafa tsaro ah, da kuma amfani da 'yan sanda wayanda dama huruminsu ne ah, shawo kan irin wayannan matsalolin to muna fatan cewa ah, irin haka din zai fi tasiri wannan matsala ta 'yan bindiga da ke kai hare-hare da garkuwa da jama'a baya ga yin raga ga batun yanayin zamantakewa na zaman lafiya ga al'ummu daban-daban tun wasu gwamnoni dai suka fara sulhu da 'yan bindigar to shin ko akwai yiwuwar gwama amfani da ƙarfi da kuma na bindiga a irin wannan lamari har ila yau ga malam kabiru adamu koyaushe in ana irin wannan sulhun to kamata ita gwamnati ya zan ita ke da gallaba in ka ce ka je ka yi sulhu a lokacin da misali baka da gallaba kan abokin adawa ko da ke faɗa da shi to buƙatar da zai gabatar inda lokacin kai kake da gallaba a kansa to amfani da irin wannan karfin lalle yana taimakawa wurin tabbatar da cewa shi wanda kuke tattaunawa da shi ya saurare ka kuma an cimma burin da ake son a cimma ci gaba da fuskantar kai hare-hare na 'yan bindiga ko da a yankunan da ake sulhu da su abin damuwa ne a halin da najeriya ke ciki a yanzu wais abubakar idris DW Hausa Abuja, Najeriya.